محمد جاء بالرسالة يسبح الله ذا الجلالة قرآن ربي قرآن ربي هدى ونور لكل قلبي فبدد الكفر والضلالة بما حواه قرآن ربي قرآن ربي قرآن ربي هدى ونور لكل قلبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkanmu da zuwa tashar mu na Hadis Hausa TV. Muna roƙon da ku danna mana subscribe kuma ku danna ƙarfin sanarwa da zarar mun ɗora shiri ya iso muka a kan lokaci. Insha Allah tashan mai albarka za ta dinga kawo muka hadisai daga bakin malaman mu na sunna. Insha Allah. Mun gode da kallon tashan Hadis Hausa TV. Baka yi ashar ba ko baka yi batsa ba ko baka yi gulma ba domin wani zai iya zuwa ya zauna a masallaci a madadin ya shagaltu da zikiri tasbihi istighfari salati hailala kuma sai a tsuru gulma to ka karya alfarmar mala'iku su maka salati nan ba yadda za a yi kana cin naman dan uwanka kuma mala'iku su ne maka salati wannan ba zai yiwu ba to sannan sharadi na biyu malam yuhdith fihi kuma matukar baka karya alwalaka ba baka yi hadasi ba duk wani abin da ke karya alwala baka yi shi ba kai ka ɗauka za a samu salatin mala'iku ne a banza ai sai an jajirce ko ba haka ba to wannan su ne jajircewa ka kula da zama na ladabi a wajen da kai sallah sannan ka kula da maganganun da za ka yi sannan ka tsare alwalarka ita kanta tsare alwalar ibada ce to wannan dishi ya jawo sai mala'iku su yi maka salati muttafaqun alaihi imamul bukhari da imam muslim suka fitar da wannan hadisi wa hadha lafzu muslimin wannan kuma lafazin na imam muslim ne wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace la yanhazuhu ba abin da ya fito da shi daga gidan ai huwa bi fathil ya'i ana karanta yanhazu da yi wa ya'un fata ba yunhizu ba an gane ko wa zayi, sannan ita ma zayin din ai mata fataha yanha wa bizai sannan yi za'in bi fathil ya'i wal ha'i za a karanta da yi wa ya'un fataha da ha'un ha, an ji ko ya ɗin ya ha yana ha sannan wa da kuma zai domin akwai masu karanta da ra'un la yana haruhu. to idan ka karanta da ra'un yana yanharuhu ya zama kyara kyara wannan kuma ai ba shi ake magana ba amma yatima fala ta qahru amma sa'ila fala tanhar tanhar kaga kyara to ba wannan ake nufi ba ba birra'i ba bizai la yanha zuhu ba abin da ya fito da shi daga gida ai la yukhrijuhu ba abin da ya fito da shi wa yunhiduhu ya zaburo da shi daga gidansa bayan alwala illa sai sallah hadisi mai lamba ta sha biyu wa an abil abbas an karɓo daga abul abbasi Abdullahi ibn Abbas ibn Abdul Muttalib Abdullahi dan Abbas dan Abdul Muttalib Abdullahi dan Abbas yaro ne karami mai himma mai kwazo tun annabi yana raye a duniya yayi fice tun manzo Allah bai bar duniya ba tare da annabi ya bar duniya yana shekara 13 ko balaga bai ba yana shekara 13 amma kwazansa ya bayyana tun manzo Allah yana da rai al-Imam Ad-Darqutni yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sau biyu ya shiga gidansa sai ya ce a bani ruwan alwala kan matan su yi kokarin kawo ibn abbas har ya dauko ya kawo to wannan kwazan nasa na kazar kazar din nasa sai ya burge annabi sai ya masa addu'a yace Allahumma faqqihhu fid din wa allimhu ta'wil Allah ka sanar da yaron nan ilimin alqur'ani kuma ka bashi ilimin addini bayan an dade kwana biyu annabi ya sake shigowa ya sake cewa a bani ruwan alwala kan matan su motsa ibnu abbas ya kawo annabi ya sake maimaita masa irin wannan adda. to shi yasa kar kai mamaki in ka ji ana ta ibnu abbas ibnu abbas ibnu abbas abin yana da ban mamaki yaro karami amma sunansa ya kai ko ina sannan ibnu abbas ya'yan maza suke shi da annabi babansa abbasu dan abdul muttalib dan uwan mahaifin manzo Allah ne Abdullahi ibn Abdul Muttalib uban su daya uban su daya to wannan ya sa kusanci ya dada mannewa tsakanin Annabi da Ibn Abbas to sannan wata sa'a da aka sake yi mahaifiyar Abdullahi dan Abbas sunanta Ummul Fadli ita kuma annabi yana auren ƙanwarta uwa ɗaya uba ɗaya maimuna ummul fadl bintul haris maimunatu bintul haris da haka manzo Allah yana auren kanwa kanin babansa kuma yana auren ya ina fata an fahimta to sai zama zumuncin Abdullahi dan Abbas da manzo Allah yayi karfi ta bangaren annabi dan uwansa ne yadda Ali yake da matsayi a wajen annabi haka ibnu Abbas yake duk ƴaƴan baffanni suke ba ta ne falalar su ɗaya ba amma matsayin su ɗaya ne domin duk ƴaƴan maza suke duk cousins ne na fata an gane to sannan ta wajen mahaifiyarsa kuma abdullahi dan abbas in ya zo gidan annabi ya zo gidan gwaggonsa, maimuna kanwar mahaifiyarsa to da haka abdullahi dan abbas ta ko ina shi dan gida ne a gidan annabi wata rana ya ce an kai ni na je gidan annabi wajen gwaggota yana nufin na na maimuna irin a kai yaron nan hutu wajen kanwar babarsa ko ya babarsa ya ce to sai aka yi sa'a ranar da aka kawo ni gidan zan kwana a ɗakin gwaggona kuma ranar girkinta ne da haka annabi ya shigo ɗakinta da daddare ya ce da annabi ya shigo sai ita ta kwanta a gefen fulo shi ma annabi ya kwanta a gefe ni kuma sai na zo na raɓa a gefensu kamar Fulan yana haka annabi ya kwanta a haka maimuna ta kwanta a haka shi sai ya zo ya kwanta a haka ya ce kamar na yi bacci ba bacci nake ba da dare ya ce sai na ga annabi ya tashi ya je ya ɗauko buta ta fata ya zo ya yi alwala sai ya kama sallar dare ya ce ni ma sai na tashi da naga annabi ya aje buta sai na je na ɗauko ni ma sai na yi alwala ya ce da na zo ko inda za a tsaya a wajen liman ban sani ba a lokacin kawai sai na zo na tsaya a hagunsa sai ya kama ni ya juyo da ni ya dawo da ni dama sannan ita kuma na neman mina ita ma ta tashi ta yi alwala sai ta bi su a baya kaga wannan yana nuna ƙazansa shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallama in ya hau abin hawa yakan goya shi tun yana yaro kuma annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin tirmizi da baihaqi yace ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka annabi yana koya masa abubuwa na tarbiya dan ya fuskanci kalubalen rayuwa tun yana yaro karami kaga yace da shi ya gulam ya kai yaro karami inni uallimuka kalimat ni zan sanar da kai wasu kalmomi ihfazillaha yahfazka ka kiyaye Allah sai ya kiyaye ka ma'ana ka yi wa Allah abin da yake so wanda baya so kai kokarin ka bari duk wata matsalar ka shi kuma zai shiga ciki zai tsare ka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah an zaka roka ka ka roki kowa sai Allah in dai ba a roƙan kowa wannan abin sai Allah to ka ka roke shi a wajen wani Allah wa idza sta'anta in zaka nemi taimako cikin abin da ba a neman taimakon kowa sai Allah to fasta'in billahi ka nemi taimako da Allah sannan wannan abu ne wanda yake karfafa zuciya dole ne mutum sai ya san wannan sa ne fuskanci kalubalen rayuwa in baka da background na sanin waɗannan abubuwan to rayuwa za ta rinka kaɗa ka sai a ganka kana ta shirme abinda ba a roƙon kowa sai Allah a ganka kana roƙo a wajen wani Allah ya ta ci ma kuɗi a banza ka je kai ta wahala kana tara kuɗin ka kana kasuwanci ko kana sana'a amma a ƙarshe dukka tafi wajen wani bugidaje duk ya kwace kuɗin saboda ka je neman abin da ba a nema a wajen wani sai a wajen Allah amma saboda ba ka da wayo wani yana ta wasa da hankalinka wanda bai kamata ka tsorace shi ba sai ka ga kana tsoronsa a rayuwa ba za ka samu jajircewa da dake zuciya ba saboda baka da wannan asashi da ginshiki na aƙida a zuciyarka wanda yara ƙanana ya kamata a ce sun san wannan ba ma sai babba ba to da kamar Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wa alam kuma ka sani annal ummata duk mutanen duniya law jitama'u ala an yanfa'uka in duk zasu su taru akan suna son ka lan yanfa'uka ba su isa su amfana maka komai ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka sai da abin da Allah ya rubuta naka ne daka duk yadda zaka samu farin jinin mutane a duniya ba su isa su kara maka kwana ɗaya ba na ajali ba su isa su kara maka silai ɗaya ba akan jarinka in kwa kaga wani abu ya karu dama Allah ya rubuta zai karu ko da su ko babu su sai ka samu kamar yadda in duk duniya ta tsane ka Ka yi bakin jini ba mai sanka, to wallahi ba wanda ya isa kwarzane ka sai da abin da Allah tuni ya kaddara ma in kaga kwarzane ko kaya ta soke ka tinkan Allah ya kai kaddara wannan kai za ta soke ka kuma in duk duniya gatan ka ne ba su isa hana wannan kai ta soke ka ba da haka in ka yadda da wannan a zuciyarka sai ka rinka rayuwa comfortably duk mai girma ka girmama shi duk mai mutunci ka mutunta shi amma ba wani wanda zai maka barazana a rayuwa ya ce je ka ka gani in gami. abin da bai wuce shi ma ya ganin ba sai ka ce kai ma ka gani ba shi kenan ba to wannan shine Abdullahi dan Abbas mun san mai sa lokacin na Umar kuma Ibn Abbas duk da wannan abubuwan da kuka ji an faɗa na falalolinsa da sauransu in aka gaya maka mai da ya wajen neman ilimi ba kaɗan bane ba shi da kansa yana faɗa duk abin da na sani na ilimi na koye shi ne daga wajen aliyu dan abi talib da ubayyu dan ka'ab da irin su zaid ibn sabit waɗannan su ne malaman sa a cikin sahabbai ina fata an gane ibn abbas ya kasance yana yawon neman ilimi a gidan manyan sahabbai zai zo kofar gidan sahabi ba zai kwankwasa masa kofa ba sai ya kwanta a kofar gidan yana jira har sai mai gidan ya gama abin da yake ya fito ya tar da shi a wani lokaci wannan jiran da yake bacci zai ɗauke shi saboda yarinta ƙura ta sahara ta zo ta buɗe shi sai mai gidan ya buɗe ya gan shi ya karkaɗe masa ƙura ya ce haba ɗan baffan manzan Allah me ka zo yi nan sai ya ce ai zuwa ne ka koya min hadisi ya ce me yasa ba kai zaman ka a gidanka ba ka gaya min in zo ya ce a'a ba haka annabi ya koya mana ba ba haka annabi ya koya mana ba shi ilimi bin sa ake yi idan ya ga Zaid ibn Sabit al-Ansari dan Madina wanda shi ya karantar da shi alqur'ani sai ya tashi ya yi masa zagi idan zaidu yana kan jaki ko doki ko alfadari sai rike masa akalai yana ja idan ka ga balarabe yana haka alama ce ta girmamawa kamar kai ne ka ga babba a kasar hausa ka rike masa takalmi ko ka karban mai jaka to zaidu abdullahi dan abbas haka yake da ya ga zaidu zai maza ya tashi ya je ya rike shi to shi kuma zaidu in ya ga haka sai ya kama hannunsa ya sumbanta alama ce ta girmamawa shi ma sai ya sumbanci goshinsa zaidu yana cewa abdullahi dan abbas yana cewa haka za naf'alu bi ulama'ina mu haka muke wa malaman mu tun a zamanin annabi muna mutunta su shi kuma zaidu yana cewa haka za naf'alu bi ahli baiti nabiyina mu kuma haka muke wa yan gidan annabin mu muna girmama su da haka zamanin sayyidina umar bayan sayyidina umar ya zama shugaban kasa na musulmi khalifa cikin yan majalisarsa akwai abdullahi dan abbas kuma ne wanda ya fi kowa ƙarancin shekaru Eh, da menene youngest sanata kenan shine karamin sanata mai ƙananan shekaru a cikin dattawa kamar yanzu ne a samu dan shekara talatin a majalisar dattijai za ku gama yawancin sanatoci tun asali da manya ake sa kar ka zo ka zargi na najeriya ka ce ai sun je suna ta bacci kai ta ɗauko hoton su to me za su yi kana tsammanin su yi aiki ne irin naka ai shekarun ba ɗaya bane amma duk da wannan baccin da suke yi suna da wayewa da gogewa ta rayuwa wacce baka da ita wani tunani da za su kawo na awa ɗaya sai ka yi shekara arba'in gaba baka tar da shi ba saboda experience na rayuwa da suke da shi to wannan ya sa dai tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da manya ake shawara ba da kowa ba sai da manya gogaggu masu girman shekaru manzo Allah yana da majalisa guda biyu yana da majalisar dattawa yana kuma da majalisar matasa wannan daga wajen annabi aka koyo shine ake da majalisar senate da kuma house asali tsari ne na musulunci lokacin da za a tafi yakin Uhudu manzo Allah ya tattauna da sanatocinsa irin su Abubakar masu manyan shekaru suka ce kar aje amma manzo Allah ya zo ya tambayi eh, eh, representative in house matasa a tafi suka ce a tafi kuma manzo Allah ya shiga gidaje ya sako kayan yaki yana fitowa kan ya fito sai manyan suka ce da yaran me yasa kuka yi haka ai ba ku tausaya wa annabi ba ba kwa ganin kwanan nan aka gama kaza aka gama kaza kuma ku ce sai yan majalisar yara suka ce ya ma'aikin Allah mun fasa mun janye ka huta yace a'a Allah bai taba turo wani annabi ya sa kayan yaki kuma ya cire ba a yakin ba sai an yi wannan shine sanadiyar fita yakin Uhud so da haka lokacin sayyidina Umar Abdullahi dan Abba yana cikin yan majalisar dattawa kuma yana da ƙananan shekaru wannan ya motsa kishin da yawa daga cikin manyan sanatoci na zamanin yana Umar don me za a kawo jikansu suna magana yana sa musu baki to sayyidina Umar ya nuna musu cewa wannan yaro da kuke gani ba kamar kowane yaro ba ne yana da wasu falaloli kuma a ƙarshe musu jarrabawa ta bai ɗaya kuma Abdullahi ɗan Abbas ya ci Allah maɗaukin sarki ya ƙara musu yadda an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi cikin abin da ya rawaito daga wajen ubangiji ma'ana hadisi ne ƙudusi. tabaraka wa ta'ala ubangiji mai girma da buwaya. kala Allah ya ce ko kala manzo Allah ya ce kala Allah ya ce inna Allah kataba alhasanati was Allah tuni ya gama rubuta kyawawan ayyuka da ladaddakinsu munanan ayyuka da zunubansu. mana ma'ana tuni Allah wata ala ya fitar da tsari na maki in ka ci kaza makin ka kaza in ka aikata kaza na laifi zunubin ka kaza Allah ya ware wannan kuma har ya ba mala'ikun da suke kula da mu shi yasa yanzu duk wani abu da zaka aikata in alheri ne mala'iku sun san ladan in ka yi shi successfully ga makin da za su baka in na shari ne sun san zunubin in ka shi ga zunubin da za a baka tuni Allah ya gama ya ba su kama abin da ake cewa makin scheme ko a ilimin eh, abin nan nasara ko education to da haka Allah subhanahu wataala yana da makin skim mala'iku sun sani abu ɗaya ne Allah bai sa a makin skim ɗinsa ba shine me ladan azumi shine kadai ce as-sawmu li wa ana ajzi bihi ladan azumi ne kadai ban ba kowa ba ni zan saka da kaina su kai mala'iku an ba su kalam ɗin su rubuta wane yana azumi amma maki nawa za su baka ba sani ba sai an je ranar lahira shi zai baka da kansa subhanahu wataala Fumma bayyana zalika sannan ubangiji ya gama bayanin haka faman hamma bi hasana duk wanda ya yi nufin aikata kyakkyawan aiki kalmar hammu shine kawai tunani ya zo maka a rai na za ka yi amma baka yanke ba na batan gani kalmar ham ma'anarta kenan ta zo a cikin qur'ani a wajaje da yawa kuma wanda yake nuna Allah subhanahu wataala yana ba wa mutum lada da tunanin zuci ko da bai kai ga aiwatarwa ba kamar yadda yakan iya yi wa mutum azaba da tunanin zuci ko da bai kai ga aiwatarwa ba ya danganta mataki da label ɗin da zuciyarka ta kai na tunanin domin shi tunani hawa hawa ne ina fata an gane amma in dai ya kai matsayin hannu ka yi nufin za ka yi ko da baka yunkura wajen yin ba to akwai maki in daidai ne kyakkyawan maki in mummuna ne mummunan maki Allah ya tsare mu ubangiji ya ce wala kada hammad bihi wa hamma biha wa hammu bima lam yanalu ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhraj ar-rasul wa hum bada'ukum awwala marra da malamai sun kafa hujja da waɗannan ayoyin da ire-iren su na cewa aikin zuciya Allah yana kama mutum da shi in na zunubi ne in na alheri kuma yana bashi lada kamar yadda yace innal ladzina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladzina amanu san kawai alfasha ta yadu kaga so ai aikin me zuciya ne amma Allah ya ce lahum azabun alimun fid dunya kuma yace ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm adh-dhann aikin me zuciya ne zato me yake yin zato zuciya ce take zato da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce man hamma bi hasana duk wanda ya nufin aikata kyakkyawan aiki kawai tunanin ya zo mai amma falam ya amalha bai kai ga aikatawar ba katabaha hallahu tabaraka wa ta'ala hu hasanatan kamila Allah saboda falalarsa zai rubuta maka cikakken lada na yunkurin aikin alheri ba tauye komai ba na aikin ba na yunkurin aiki ku gane akwai nufin aiki da kuma mai aikin duk wanda ya yi aiki sai da ya nufi sannan ya yi amma mutum yana iya yin nufi bai kai ga mai aiki ba to shi nufin kadai in kai Allah yana baka ladansa cikakke in dai na alheri ne duk da baka kai ga aikata aikin ba to ina kuma ga ka kai ga aikatawa kaga lada kan lada kenan wa in hamma biha idan kuma mutum yayi nufin aiki kyakkyawa fa amilaha kuma ya kai ga yi katabaha Allahu azza wa jalla lahu indahu ashara hasanat to anan kuma Allah zai ninka maka ladan hasa goma na fatan gani ka yi nufin aikin alheri kuma ka kai ga aikatawa to yanzu lada goma bisa ga ka'idar manja a bil hasanati falahu asharu amsalha to shi ma kansa gwargwadon niyya aiki yana haɓaka ne gwargwadon mai niyya idan mutum ya yi niyya mai kyau sai a ba shi mai kyakkyawa goma to in kuma bayan ya yi niyya mai kyau ɗin abin bai shafi mutane ba tsakaninsa ne da Allah sai kuma ya ɓoye baya son wani ya gani to wannan ma wata bajinta ce ta daban to nan ma Allah sai ya kara masa lada domin akwai lokacin da zaka yi niyyar aiki mai kyau kuma ka yi amma mutane su gani to wannan ganin da mutane suka yi kila wani ya yabe ka kila kai ma kanka ka kaɗan ji wani daɗi don baka yasa ba wannan sai ya rarrage maka ladan da ke shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da bai shafi mutane ba ba sa son mutane su gani saboda gudun kada ladan su yayi mai ya ragu shi yasa ka'idar zikiri wai zikiri wani kake ko Allah to me na sai wani ya gani in ya gani sai me haka zo kana wani dukan kirji kana na me wannan in jim ka je tafi jim ɗinka bana ka je kai ko ba haka ba amma zikiri ibada ce kai da Allah kuke shi yasa manzo Allah ya ga wasu mutane suna addu'a suna daga murya yace irbi'u ala anfusikum ku sauƙaƙa wa kanku fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba ba kurma kuke kira ba ba wanda baya gani kuke kira ba innama tad'una qariban sami'an mujiba na kusa kuke kira mai ji mai amsawa Allah baka da bukatar sai ka daga masa murya ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين za ka ɗaga murya da hayaniya da hargowa da sunan zikiri ne amfaninsa ba da amfani wallahi cutar kanka kake baka sani ba sai ka kwana kana yi wata kalma ɗaya in ka faɗa ka ce za ki zakirullahi ka ce eh kenan ka ɓata aiki kenan ka lalata wa kanka aiki Allah ya kiyaye to da haka idan kai nufin kyakkyawan aiki kuma ka kai ga aikatawa to lada ya karu bayan ka kai ga aikatawa in ka da kyautata niyya lada kuma sai ci gaba da karuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace ce ila sab'i mi'ati dha'ifin har izuwa sai ya kai ga ninki 700 daga daya an mai da shi goma daga goma ya ci gaba ya ci gaba har ya kai 700 ila adafin kasira kai har zuwa ninki ba ninki mai yawan da bayi da iyaka Allah kaɗai san iyakasa, domin kullun niyyarka tana kyautatuwa ladanka yana ƙaruwa kullun ka tana kyautatuwa yana yana kyau ladanka yana haɓaka wa in hamma bi sayyi'a idan kuma mutum yayi nufin aikata mummunan aiki shi ma kawai tunanin ya zo masa a rai amma bai kai gayi ba falam ya amalha bai kai gayi ba katabaha Allahu indahu hasanatan kamila duk da haka Allah sai ce a rubuta masa kyakkyawan lada wato kaga wata falala wato shi Allah subhanahu wataala a babin lada yana da falala a babin zunubi yana da adalci ma'ana malamai suka ce da yadda Allah yake ninka lada ai da sai ya ninka ne zunubi ma a ce in tunda an ce in kai lada ɗaya za a ninka goma za a ninka ɗari bakwai za a ninka ba iyaka to in kai zunubi kuma fa shi ma da sai a ninka goma shi ma a ninka ba iyaka shi ma a ninka ɗari bakwai to amma Allah baya haka a ƙa'idarsa, in kai ɗaya mummuna ɗaya zai ma wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha in kai mummuna mummuna zai ma amma shi kansa mummunar banda niyya sai an kai ga aiki da a ce yadda kyakkyawa niyya kawai da kai baka aiki ba aka baka lada to da mummuna ita ma in kai niyya kawai baka aikata ba sai a baka mai zunubi amma ita ba a haka to amma a wani lokaci ne mummunan niyya ake rubuta ta da kyakkyawan lada in baka aiwatar ba shine in dan Allah ka fasa ina ba ta gani mutum ne ya niyya ya zo masallaci ya saci takalmi yana zuwa sai ga dan hizba sai waske ya gaba me yasa ya fasa ba Allah ne hana shi ba dan hizba ne ya kore shi to amma da yana zuwa kofar masallaci ya yunkura zai saci takalmin mutane sai ji tilawa qur'ani sai zuciyarsa ta yi rauni sai shi kai an fasa to shi ne za a ba shi lafiya saboda ruwaya ta nuna haka to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce in kai nufin mummuna baka yi ba in dai ka bari ne dan shi dan tsoronsa? to sai a sa a rubuta maka kyakkyawan lada na niyyar barin da kai wa in hamma biha fa amilaha amma in kai niyyar mummuna aiki kuma sai ka kai ga aikatawa kataba Allahu sayyi'atan wahida Allah zai sa a rubuta maka mummuna kwaya ɗaya tak ba za a ƙara ba muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wannan hadisi shi ma dai wannan hadisi yana nuna mana kyawun niyya kyawun niyya yana da matukar amfani ga ɗan adam bahaushe ya ce fata na gari lamiri kuma ita kyakkyawan niyya tana sa ka kai inda aikin kama bai isa ya kai ka ba aikin kama bai isa ya kai ka ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da aka yi wani abin kirki da ya ji sai ji daɗi sai ce kash ina ma da ni ma ina nan ai da ni to Allah zai ba shi lada daidai da wanda ya yi yanzu ana gaya maka labarin sahabai. wannan sahabi yayi bajinta kaza wannan sahabi yayi bajinta kaza sai kai fatan ina ma ni ma ina na ina ma da ni aka yi to Allah zai baka ladan ba ana nufin zaka zama sahabin ba amma za a yi maka alfarma Allah ce shi ma kusan Masal, lada saboda me kyakkyawan niyya to haka mummunan niyya sharrinta yanzu da wata wani zai sheke aya yayi iskanci yayi abin da bai dace ba kace gash ina ma yana nan ba ina nan ba to sai Allah ya ce da mala'iku shi ma ku sashi a ciki saboda mummunan nufin ka ina ma ni ne Allah ya kiyaye da haka mu zama masu kyakkyawan niyya kyakkyawan niyya tana jawo alkhairin da kai kanka inda dama ce Allah ya baka ma ba za ka iya aiwatar da abin ba to amma sakamakon kyakkyawan niyya sai Allah subhanahu wataala ya hore maka aima na so ina ma dai a ce mun kai wannan hadisi na ƙarshe mu cike da babu tauba to amma dai lokaci ya riga ya ja ina ganin za mu yi haƙuri sai mu masu ɗauka suna nuna mana ayi lokaci ko suna nuna mana lokaci ya yi amma dai da za mu gurguje eh? har mun kai da minti ɗaya idan mun yi ci gaba da karatu to ba zai shi fita a cikin abin nan ba mu yi haƙuri mu tsaya haka in Allah madaukin sarki ya dawo da mu bayan sallah sai mu ko da cika shi iya hadisin ne abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abinda muka kuskure Allah ya kai mana wassalamu alaikum wa rahmatullah Masha Allah alhamdulillah muna roƙon Allah ya saka mu da alkhairi da kuma mu na hadisi baki ɗaya Allah ya musu rahma tare da mu baki ɗaya mun gode da kallon tashar hadith hausa tv ku ku ci gaba da bibiyar wannan tasha domin samun ingantattun hadisai na mawallafa daban-daban da kuma tarihin mawallafa hadisan taku a da yaushe zainab musa usman nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mu kasance da ku a shiri na gaba madrasati qad atharti fi qalbi madrasati qad atharti fi qalbi